أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marece na wannan rana ta asabar yau uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya shekara ta uku. yan uwa kamar dai da kuka sani a jiya mun yi karatu a wannan sura mai albarka ta suratul furqan mun fara karatu a aya ta tara har zuwa aya ta ashirin a wannan sura mai albarka ta suratul furqan mun ga dai irin yadda mushrikai da kafirai gaba ɗaya suke ta kawo wasu shubuhohi na zaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma ma alqur'anin da aka aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi ta suna ganin ko suna ƙaryata annabi cewa wai wannan ƙur'anin fa ba gaskiya ba ne tatsuniyoyin mutanen farko ne wasu ma ne ke yi mashi shifta yana rubutawa da safe sai ya zo ya ce a yi mashi wahayi sun kira annabi sallallahu alaihi wasallam da mai sihiri sun kira shi da mahaukaci sun kira shi da makaraci da dai siffofi daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya gaya muna a sakamakon da zai zo ya same su duk da cewa ga haƙiƙani a laɓe ga sabara ne a harbi barewa kamar da malam bahaushe ke cewa amma Allah ya gaya muna dalilin da suke karanta wannan alƙur'ani da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai alƙiyama ce suke musu sun karaita alkiyama shi kuma Allah ce duk wanda ya karaita alkiyama Allah mashi alkawalin sa'ira a nan muka ji siffofin sa'ira da irin bala'ukan da za su same su da su kuma wanda suka yi biyayya ga ubangiji irin tanadin da ubangiji ya yi musu wannan dai shi ya kai mu har ga inda muka ji maganar Allah zai zo zai haɗa da waɗanda ake bauta da waɗanda suke bauta ya ce ku kuka batar da su ko su kuma suka bata da kansu suna cewa su ne Allah abinda ake bauta tun daga annabi isa har uzairu da mala'iku da sauran gumaka su ce ya ubangiji bai kama da mu mai wannan sai Allah ce ya koma ga wanda suke bauta cewa kun jifa sun kareta ku ku dai ne kuka bata wannan dai shi ya kawo karatunmu zuwa aya ta 20 a wannan sura mai albarka ta suratul furqan yau da ikon Allah za mu tashi aya ta 21 a wannan sura mai albarka ta tafaddala shek bismillahirrahmanirrahim Allah masha Allah Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace wa ƙalin ladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alai laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana Allah ce waɗannan da ba su ƙaunar haɗuwa da Ubangijinsu su ne wanda Allah ya gaya mana balkan zabu bisa'a. to har yanzu dai su bar maganganu kala daban-daban ba suke cewa laula unzila alaina mala'ika wai me yasa to ba a sauko da mala'iku ba ko dai mala'ikun nan su tabbatar mana da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa annabi annabi ne su tabbatar mana cewa eh gaskiya ne ko kuma a su mala'ikun a aiko muna su a matsayin annabawa da manzanni a can cikin wata aya Allah ya gaya muna idan aka turo da annaba da da mala'iku a matsayin manzanni bai ma yiwa ku iya ku iya karɓa da gare su saboda neca da ɗabi'a da halitta ba irin tako bace Allah ya sanya hijabi tsakaninmu da aljannu da mala'iku wanda rahama ne gare mu a halittar mu da ƙarfin da idonmu zai iya ɗauka bai iya ya gani mala'iku Allah zai gaya mana dalili da yasa cikin hikima ta Allah ba mu ganin mala'iku da idanunmu to nan Allah ya ce ga abin da suke proposing wai ko dai a saukan musu mala'iku ko kuma ma gaba ɗaya su gani auna rarar bana ko mu ga ubangijinmu Allah ya fito gashi ya gaya mana ni ubangiji ni na aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo kun ga wani iyakar ta'addanci Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira sun yi girman kai ga kansu wannan dagawa ce Allah suke ba proposing Allah suke faɗa mu abin da ya dace a yi sannan su yi imani ai wannan bawa ya girma wannan bawa girman kan shi yayi yawa shine Allah da kanshi yace laqad istakbaru sun yi girman kai fi fusihin ga kansu su da ba kowa ba dan adam da ba kowa ba jama'a ya ishe ka wannan masallacin a cikin unguwan nan wannan masallacin ba wani abu yayi occupying ba wannan unguwar a cikin garin abuja ba wani fili ta yi occupying ba mai yawa wannan garin na abuja a najeriya ba wani fili ya occupying ba najeriya a cikin duniya ba komai ba ce to amma yanzu ka duba kai dan adam kwallin kanka yanzu irin yadda masallacin nan ya mai da kai ba kowa ba yanzu da za ka tashi tsaye za ka ga kanka ka yi duwafin kai ba kowa ba ai yana cikin hikimar da allah ya saka masallaci malamai suka ce kira abubakar muna ji ko jama'a yana cikin hikima da Allah ya saka a masu gina masallatayya masu gina masallaci suke me suke yin shi da tsawo muna ji ko jama'a ake yin shi da tsawo dan kai kana shigowa kana jin kanka kana wani abin nan sai ka gani masallaci yayi duwafin ɗinka ya mai da kai dan wada ba kowa ba yana cikin wannan hikima to yanzu kai dan adam da ba kowa ba wai har kai kake proposing ga ubangiji cewa ga yadda ya kamata a yi Allah ya ce qad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira sun yi girman kai sun yi dagawa sun yi utuwi shine girman kai girman kai mai yawa Allah madaukake sarki yace mai girma to su sani Allah ya ce mala'ika ta almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura ba dai suna proposing din mala'iku su zo su zama annabawa ba ko su zama manzanni ko kuma su rika gaskata annabi Allah ya ce to lokacin da za su ga mala'iku ganin ido da ido ganin ido da ido shine ranar da Allah zai karɓi rayuwar mutum Allah ya ce wallahi ba ranar bushara ba ce gil mujrimi daga mujrimai dan za su azabtar da su za su kalle su mun gane ko ba abin bushara ba ne ranar da za su ga su wannan mushrikai za su ga ubangiji za su ga mala'iku Allah ce ba ba mi ba ba abin jin daɗi ba ne gare su saboda za su zo su ce musu ya ayyatu hannafsul habisa ukhriji minal fil jasadil khabis ya ke rayuwa kaskantatta ki fita daga cikin jiki kaskantacce kina walakantacce ba irin kamar yadda ake ce ma ne ba ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba kamar haka ba to don haka lokacin da mala'iku za su zo za su yi turu turu nan kan ba abin daɗi ba ne kada su ɗoka wai ganin mala'ika abu ne mai sauƙi Allah ya ce wai ya ƙulu na mala'iku za su ce musu hijiran mahajura nesa nesa haramun haihata haihata da ku da aljanna Don duk mutunan da yake mutumin ƙwarai mala'ikun rahama za su zo mashi an ce wani ma cikin abin nan cikin annashawa cikin murmushi za ka ga an anshi rayuwar shi saboda kafin an anshi rayuwar shi mala'iku sun nuna mashi gidan shi a gidan aljanna amma shi wanda yake fanɗarare, ko ana duniya muna ganin da yawa ana cewa wani ya tashi mutuwa amma sai da aka rufe mashi daki an ce akwai wani wanda ya zama saboda bala'i da tsafi wai kan alkur'ani yake bokan shi ya ce mashi su riƙa wanka akan alkur'ani kun ji bala'i shi ko da ya tashi mutuwa ya ta kaya mashi sai da aka rufe mashi ɗaki mala'ikun azaba suna matsar shi su yana ƙugi yana ihu amma ina Allah ce la bushra yawma idhil mujrimina ba abin bushara ne ga mujrimai ba don shi ne da yawa waɗanda suke aikata bala'o'i a ƙasa za ka gani cewa idan suka zo mutuwa irin yadda bala'i zai kasance musu amma wani sai ka gani ya mutu a gwado shi ma yana murmushi saboda yana kallon shi duk bala duk ciwon fitar rayuwa bai jin shi shi yana ganin gidan aljanna Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu wannan duk ayyukan da suke gani suna ɗagawa, har suna wa annabi girman kai wai suna ganin suna ciyar da mutane abinci don shi ne suke ganin annabi ba kowa ba suna ganin cewa suna alfarma suna mi kamar da Allah ya faɗa can aji altun siqayatul hajj wa imaratul masjidil harami kamar amana billahi wal yawmil akhir shin wai dan kuna ciyar da mutane cin abinci a Ka'aba kuna ba su abinci shine kuke confiring din shi da wanda suka yi imani Allah ce la yastawuna bai bai zama daidai ba abin da ya kai darajar imani don haka wannan ba wannan mushrikan farko da har masu kuɗin wannan zamani su sani cewa wai dan suna ganin suna ciyarwa suna ba mutane taimako kada wannan ya sa musu girman kai lalle abu ne mai kyau in suka kyautata niyya Allah zai karɓi niyyarsu amma kada dagawa ta ɗauke su suna ganin waɗanda suke da imani waɗanda ko da yaushe masallaci ne da'awa ne suna musu kallon walaƙanci su waɗannan wanda suke yin da'awa suke karantar da jama'a ba su da wani aiki in ba karantar da jama'a ba ba su da wani aiki in ba da'awa ba kai kuma da kake ganin ka ba da kuɗi ana ciyar da mutane bai kai wan oba 100 ba fasan na dukiyarka amma sai ka ga yana jin yana dagawa ya zo yana wa mutane girman kai to don haka mala'iku za su ce musu hijiran mahajura Allah ce aikin da suke yi kuma wai suna ganin kamar wani abu ne har suna wa annabi dagawa suna wa annabi izgil ya ce to waƙadin na ila amilu sai mu zo ga aikin da suka yi na ciyarwar da suka gani sun yi da taimakon gajiyayyu min amalin na wani aiki Allah ce faja alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi ƙura abin shekewa ƙura wanda da ƙura yanzu idan mota ta zo ta tada ƙura ɗan lokaci kaɗan sai ka nemi ƙurar ta wuce to su ma aikinsu zai zama ƙura gashi na ana ganin shi amma kana nema ɗan lokaci kaɗan ya bice ma'ana aikin da suka yi za a yi ta faɗa sun yi amma ɗan lokaci babu lada babu albarka sai ya wuce wannan shine sakamakon duk wanda zai yi wani aiki jama'a yana yin aiki amma yana sa riya yana yin aiki amma yana walakanta malamai da masu addini da talakawa da masake wannan shine sakamakon abin nan zai yi aiki Allah ya kiso saboda mi saboda bai bi hanyar da ya kamata ya bi ba shine Allah ke cewa waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura na'am أصحاب الجنة يوم da zai samu wannan fadararru mujirmai kamar da ubangiji Allah ya kira su yace ashabul jannati yawma su kan yan aljanna mazauna aljanna waɗanda suka yi a ƙanƙantar da kansu ga ubangiji suka yi biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ce yawma idan a wannan ranar ta tashi alkiyama khairun mustaqarran su ne mafi alkhairi mafificin mustaqarran wajen zama wa ahsanu maƙila sannan sun suka fi kyakkyawan wajen abin nan baccin rana almakil daga ƙailula ne ƙala ƙailulata mutum ya yi baccin rana me ake ce ma baccin rana shine a malamai suka ce baccin da ake yi kafin a azahar haka shi ake ce ma ƙailula to an ce 'yan aljanna ko da rana ke kai tsakiya ko da ake abin nan a wannan ranat su har an gama hisa an gama musu hisabi tuni suna aljanna suna baccin rana amma nan ba baccin rana suke ba wai lokacin baccin rana suna can kun gane ko jama'a nan ba wani bacci sai in kana so wani wani ikon Allah ne amma kai da kanka kai ka san bacci rauni ne don haka duk abin da ya zama rauni a aljanna ba a yin shi aljanna ba a kashi yanzu duk girman mutum da mukamin shi in multibiloniya ne wanda ya kowa kuɗi duniya nan da kuke gani yana kashi kuma babu wanda ke wanke mishi shi zai wanke abin nan nashi dan shi ne muka faɗa jiya cewa akwai abin da kuɗi bai maka ai komi kuɗin ka in ya zama ma kashin wanke maka aka ai to abu ya ɓaci babu lafiya kowa ba hankali ko ba haka ba to wannan uh, najasa mutum ya wanke ma najasa ga hannun shi wani nau'i ne na kaskanci to aljanna ba a kashi ba a iska tusa ba a yi ba a fitsari muna ji ko a aljanna kenan ba a wannan to duk wani abubuwa to a lokacin na 'yan aljanna tuni sun daɗe aljanna su waɗannan ma 'yan Allah ya musu arzikin shiga aljanna irin masu kuɗi masu wa mutane ɗagawa an ce mai talaka siya wajen shekara arba'in kafin mai kuɗi shi zo shi same shi aljanna kafin ya same shi aljanna dan shi talaka ba wani nauyi akan shi amma mai kuɗi ana ana ta hisabi wannan ya ishe ka wata rana mun fito daga jirgi muna tafiya muna tafiya na'am ai musu magana masu magana can sama a gaya musu su fita muna ji ko jama'a mun fito daga jirgi waɗanda ba su da kaya daga su daga su sai jika su wasu ma ko jika ba su da kawai ana fitowa daga jirgi suka bi hanya suka wuce motocin su Najeriya suka ɗauke su su kuma waɗanda suke da lodi sai da dai suka jira aka fito daga kaya daga cikin jirgi sannan aka sa wajen rola ta kama bi suna dubawa ka duba wannan naka ne ko ba naka bane na wani ne ko ba naka ne ka duba kada wani ya ɗauki jakakka bayan haka ka nemo mota ta abin nan eh, keke ta sakawa bayan ka ɗauko keke ta sakawa a ka je wajen fita a ce ka kawo receipt ko ticket na nuna cewa wannan kayan ka ne sai wani malami daga cikin mu ya ce malam kun ga wannan misali kamar wannan misali haka yake gobe kiyama in baka da wani nauyi ranar alkiyama wucewa ɗaya za ka yi kawai sai aljanna amma in ka zo ranar alkiyama da nauyi ka ci amanar wannan wannan ya ci amanar ka wannan ka ci kudin wannan wannan na bin ka bashi ka manta wannan kuma yana bin ka bashi ka ce ya tafi duk uban da zai karban mai ya zo ya karban mashi kana ce fa ana lissafi to shi wannan shi bai ko da nauyi shi ya wuce iyaka da ya tashi kawai zai sa abin nan ga tv ya gane ka ga kashin ana lissafi da kai ba kai ne mai kuɗi ba kana ta ji da to shi yanzu ya riga ya wuce to haka yake to wa'annan suna can aljanna a lokacin abin kishin gide su kuma wannan suna da ana ta lissafi da su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mata tashaqqaqu samau bil gamami ya ma'aiki ka tuna ranar da a sama za ta tsatsage bilgamami da wannan giragizai aka ce a rana kamar da ibn abbas ya tabbatar waton sama za ta tsatsage ta yi duhu kowa ya razana lokacin za ta tsatsage mala'ikun sama ta farko su sauko sama ta biyu su sauko sama ta uku su sauko sama ta hudu su sauko ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai Allah ce wa nuzilal mala'ikatu tanzila mu saukar da mala'iku saukarwa akwai mala'ikin da bai duniya ta mashi kaɗan ya sauko to a ranar tashi alkiyama duka za su sauko Allah ya gaya muna cikin alkur'ani wa ma ya alamu junu da rabbika illahu rundunoni na ubangiji wallahi ba wanda ya san su sai shi an ce baitul ma'amur wanda yake saiti da ɗakin ka'aba a kullum mala'ika dubu saba'in suna zagaya shi su fita in suka fita ba za su sake dawowa ba sai ranar alkiyama za su haɗu da sauran da sun zo sun yi ɗawafin nan sun wuce wasu gobe dubu saba'in za su zo a baitul ma'amur ka duba kullum mala'ika dubu saba'in yanzu da fara azumin nan zuwa yau a baitul ma'amur waɗanda suka yi ɗawafin baitul ma'amur baitul izza mala'ika nawa kenan dubu saba'in sau uku to yanzu ba kwana uku ba ba shekara uku ba shekaru ne aru aru wanda Allah tun lokacin da Allah halicce su suke wannan Allah kuma shi ya san har shekarun da suka yi suna wannan aikin to ranar alkiyama jama'a duk waɗannan mala'ikun za su sauko wannan shi yake nuna maka kai ɗan adam ba kowa kake ba tunda an ce a ranar alkiyama za a zo dabbobi suna tsakiya su kuraye su giwaye su mace zai duka suna nan tsakiya sai sahun mutane sun zagaye su sai sahun aljannu sai sahun mala'iku nan ne Allah ke cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ku dan adam da aljani dama ku ne fitinatu fitinannu dan su mala'iku la yasuna Allah ma amarahum dabbobi kuma za a mai da su ƙasa dama waɗanda za a wa hisabi wanda za su shiga aljanna ko wuta waɗanne ne mutane ne da aljannu abinda muka ce dabbobi za su zama mai. ƙasa shi ne Allah ke cewa ya ku taron aljannu da mutane in cikin ku akwai wanda yake da iko ya je ya ɓoye ƙarƙashin ƙasa ko cikin sama ya je ya ɓoye duk mala'iku an ce duk sauran mutanen da ake gani yanzu duniya biliyan nawa ne ina ganin biliyan biyar aka ce ko to duk biliyan biyar na mutane a ranar lahira can za a ga sahun mutane 'yan ciku 'yan kaɗan a ah, to yanzu inda kake gane kai dan adam ba kowa bane in an kai comparing da mala'iku kai a matsayinka na kanka mala'ika nawa an kai asanin gare ka banda wancan mala'ikun fa ba akwai mala'ikun da an kai kai asanin da kai kanka ko ba komi Allah ya gaya mana ma yalfizu min qaulin illa da dai raqibu atid sannan akwai wani mala'i eh, akwai aljannu tare da kai bayan raƙib da atid ga wanda an ka saka ya yi furutattunin idonka hancinka idonka da in kai yi sallah eh, eh, in kai za ka shiga makewayi kai addu'a ya yi protectin ɗinka yanzu kai kaɗai ƙwallin kanka Allah ɗaya san mala'ikun da Allah ya haɗa da kai to ni za ka gane ɗan adam ba wani yawa gare shi ba yanzu duk wani yawa da kake gani yanzu aljannun da mala'ikun da suke tare da mu sun fi mu yawa to za su sauko Allah maɗaukakin sarki a nan ya ce almulku yau mai izinin lilhaƙa bayan an tara mutane an da aljannu da kowa ana tsaye kowa tsit ba wanda ke magana ga rana ta zo daidai gwargwadon mil waɗanda ba su bi Allah ba kwanyarsu tana ta farfasa mutane a je wajen annabawa ana nema a zo a yi hisabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa'a al'uzuma ya roƙi Allah a zo a yi hisabi a nan shekara arba'in da za a yi na cikin azaba Allah yake cewa almulku yauma izinin lil wallahi mulki na gaskiya yana ga sarkin gaskiya a yau komi sarautar ka. kai da an ka ba wata sarauta cikin cokali ko ƙasa ku ba a gama yi sanin ka ba yanzu duk cikin sarakunan mu akwai inda a nan Najeriya wani bai san shi ba to akwai wanda ko Najeriya bai taba jin sunanta ba ma balle har ya san akwai wani sarki na wani ƙauye kai sarkin ƙauye kana fama da girman kai ba kowa ba in ma shugaban ƙasa kake kana girman kai ko gwamna kake kana ɗagawa kana cewa Allah sai mu yi musu abin nan Allah ce al-yawma al-mulku mulki na haƙiƙanin gaskiya wanda shine malik yawmiddin yawma izin a wannan rana ta tashi alƙiyama Allah ya ce mulki na gaskiya lil rahman yana da sarki mai rahama yine can Allah a wata aya yake cewa limanil mulkul yau wa yake da mulki yau aka ce ba wa kowa ya yi shiru kowa tashi ta ishe shi aka ce Allah maɗaukakin sarki shi zai ba kan shi an sace lillahi wahidil al mulki yana ga Allah mabuwayi marin jayi makaɗaici to wannan duka kira ne ga fanɗararru waɗanda suke ganin sun isa kuma Allah jama'a da mutum ya san abin da yake tattare da duniya girman kai babu wani abu tare da shi nan haka dan adam duk zaman da za ka yi duniya ha bai wuce shekara arba'in hamsin in ka kai sittin shikenan ka kare, daga kawa ga kai saba'in girma ya kama kai ko Allah ya barka da lafiya ka bai barka da komai ya barka da ciwon tsufa ya an gama da kai haka ne ko ba haka ba a baka kawai sannan kuma Allah bai ma kama ka a duniya ba ka gama rayuwarka ka yi shekara tamanin ɗari kana shekara ɗari ka wani tun a shekara tamanin yake roƙon Allah da shi karɓi rayuwar shi ya dai gaje wallahi da duniyar ka a nan ƙasar nan ba da daɗewa ba wani babban mai kuɗi wanda sunan shi kowa ya san sunan shi kuma babu mutunan kirki ne fa mutunan Allah ne yana akan musulunci kuma yana da dukiyar nan amma rayuwar ta ishe shi to ina ga wanda ya zama bala'i ne yake ciki ga talauci ga rashin lafiya ga haukama ta tsufa ko haka Allah ma ya bakka kawai da da tsufa wallahi an gama da kai a bakka tsuha kawai yau da gobe jama'a yau da gobe an gama da kai muna ji ko jama'a shi kada shi juya shi dawo da kada shi juya da mamusa gudun mutane suna barci muna ji ko jama'a Allah ya gama da kai a baka kawai da tsufa don haka wannan al'amari da Allah yake ba mu ya ce wa kana yawman alal kafiri na asira wannan yini yini ne mai matuƙar wahala mai matuƙar tsanani ga kafirai amma su wa 'yan aljanna su wa mutanen kirki wanda suke muminai suna can tun ma ba a gama hisabi suna cikin wata inuwa fi zillillahi yau la zilla illa zillu mun ji wasu nau'in mutane guda bakwai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ce muna a ranar alkiyama suna cikin inuwa Allah Cikinsu akwai yaron da ko da ya tashi ya tashi da yin ibada ubangiji akwai wanda ya so ya so wani bawan Allah ba don kun ya so shi ba don kuɗin shi ba don mulkin shi ba don mukamin shi ba sai saboda Allah da mutumin da wata mata ta kira shi ya lalata da ita ce yana jin tsoron Allah da wanda ya ji tsoron Allah idanun shi suka yi hawaye saboda jin tsoron Allah duka suna cikin inuwa Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi abin da damar shi ta bada hagun shi ma bai sani ba watan ya yi ta a ɓoye to su kan suna cikin rahama amma shi kan wa kana yawman Allah kafiri na asira wanda yake kafiri yana cikin tsanani ba ɗan kaɗan ba Allah ya tsare mu ويوم يعض الظالم على يديه يقول Allah maɗaukacin sarki ya ce wa yau ka tuna ranar nan dai da ake magana ta ranar tashi alkiyama ya abdu zalimu ala yadayhi azzalumi zai riƙa cizon ya tsashe ya kama kun san wannan cizon yatsa yana nuna alamun nadama da dana sani da hasara da yayi zai rika cizon ya tsashe ya ƙulu yana cewa ya laita ni ta hastu ma'a rasul sabila kai can shi ya riƙi wani tare da ubangiji a matsayin hanya ya ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hanya ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar banza ya kama hanyar tsafi ya kama hanyoyi dai duka wanda ba hanyoyin Allah da manzon shi ba to ranar alkiyama zai yi da na sani ya ciji ya tsanshi ya ciji ya tsanshi amma lokacin da da na sani baya amfani ya ce ya wailata kai cosh laitani lam attakhiz fulanan khalila da dai a ce ranar a can duniya da na riƙe wani matsayin masoyina wani kafiri wani mai tsafi wani kun san mu'amalar shi da mutum saboda maslaha in wani yana da yana da kuɗi duk ta'addancin da yake wa addini babu ganshi shi shi dai mai kuɗi ne don haka yake bai da shi ko mai mulki ne yana yana bai da shi babu ruwan shi duk izgilin da zai wa addini babu ruwan shi ya ce ranar alkiyama ya ce eh, ya laita ni kai can shi laitani lam attakhiz fulanan halila da dai ba ban karbi ban riki wani a matsayin masoyina ba saboda me ya faru laqad adallani an zikiri ya batar da ni game da ambato alqur'ani ko kuma annabi kan shi ko kuma addini baki daya ba da izja'ani bayan wa'azi ya zo min na musulunci annabi ya yi min wa'azi alƙur'ani ya zo ya yi min wa'azi amma duka wannan ya fanɗarar da ni wannan shi ne abin da zai faru duk soyayya da ta zama ba ta Allah da manzon shi ba ranar alƙiyama za a yi ƙiyayya Allah yake ce muna al'akhillau eh, yau mai zan ba'aduhum libadin adun illal almuttaqun masoyan juna a ranan nan maƙiyan juna ne suna zage da zage da juna wani na cewa kai ka kai ni coci kai ka kai ni gidan dambe kai ka kai ni abin nan Allah ce illal muttaquna la sai masu takawa su kan wanda suke da takawa ba za su yi da na sani ba za su zo salaman salaman wani ina maka godiya wallahi ba dan kai ba da wannan ni'ima da nake cikin ta aljanna da ban abin nan ba kai ka musuluntar da ni da ina zuwa gidan caca kai ka hana ni zuwa gidan caca ka yi min wa'azi ka yi haƙuri da faɗa muke da kai amma ka yi haƙuri ka abin nan nawa muna ji ko jama'a ko to ranar alkiyama kenan abin da zai faru Mun haka zai ce a zallani an zikiri ya ɓatar da ni daga ambato ba'a da izja'ani bayan wa'azi ya zo min wa kana shaitanu lil insani hazula Allah maɗaukakin sarki ya ce shaiɗan ya kasance hazulan mai yarɓewa ga ɗan adam saboda shi fa shaiɗan a ko da yaushe ƙoƙari yake ya halaka mutum ya ɗauki alkawari na cewa ya Allah wallahi tun da nibbata cewa da shaiɗan wallahi duk sai ya ɓatar da bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahi a'a ba duka ba sai da wanda ya bi ka kuma nan da aka ce shaidan akwai shayaɗinul insu wal jinni sawa'an shaidan na aljannu ya batar da kai ko shaidan na mutane ranar alkiyama dai ba wani ɓoye-ɓoye za a zo a yi la'anta juna da wanda aka batar da wanda ya batar da wanda suka ɓace gaba ɗaya don haka tunda mun ji wannan ya ishe mu izna da wa'azi mu ji tsoron Allah mu guji wannan da na sani Allah ya tsare mu da abin nan da na sani dan shi ne wannan ranar tana cikin cikin sunayenta ana ce mata ranar da na sani Allah ya tsare mu da da na sani duniya da lahira na'am وقال rasul يا رب إن قومي اتخذوا هذا Maukakin sarki ya faɗi a irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali na damuwa yake cewa wa ƙalar rasul annabi yana faɗa yana cewa ya rabbi ya ubangiji na ƙaumi haƙiƙa mutane mutane na ittakhazu sun riƙe hadal qur'an wannan qur'ani mahajuran abin ƙauracewa saboda irin yadda mutane ku duba tun wancan lokaci wato malamai suka ce lisani ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya faɗa ne, abin da zai yi ya faɗa da abin da annabi yake ji sun riƙi wannan alƙur'ani abin ƙaurace ma ƙauracewa ta karanta shi wal iyazu billah ƙauracewa ta guje makaranta suwa ta alƙur'ani wal iyazu billah ƙauracewa ta ma'abuta alƙur'ani da duk wasu nau'uka na ƙaurace ma alƙur'ani koke ne annabi ke yi ku duba irin yadda annabawa suke cikin wannan hali Allah ce to kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya koka akan wannan Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina haka kowane annabi mun ka sanya mai maki daga cikin mujrimai ba annabin da aka aiko bai da maki ba ka is normal annabi nuhu ba mu ga ya fama da mutanen shi ba nuhu rabbi inni إني qaumi laylan wa nahara qala rabbi inni دعوت

ya ce ya Allah na kira mutane na safe da maraice kiran da ne musu ba abin da ke kara musu sai ɗarewa duk lokacin da ni kira su domin kai musu gafara sai su sanya tuwahin suna liƙe da abin nan kunnuwansu suna nacewa akan girman kan da suke yi kai sai da annabi nuhu ya kai yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadak haka annabi nuhu yayi haka annabi idris yayi haka annabi ibrahim yayi da mutanen shi haka annabi yaqub haka duka annabawan Allah annabi Musa annabi Isa duka idan muka karanta alkur'ani tun daga suratul baqara za mu ga za mu ga irin yadda kowane annabi ya yi fama da mutanen shi dan shi ne Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka muka sanya ma kowane annabi yana da makiya don haka makiya gare ka kai mai kira zuwa ga ubangiji is normal mutane ba su cika son gaskiya ba in ma ga mutum kowa yana habu habu ya ce sai ya yarda da kowa kowa sai ya so shi to da wahala bai munafuci ba saboda ridan nafsi ghayatul la tudrak yardar mutane ka ce sai kowa ya yarda da kai yadda abin da hake wani abu ne wanda ba za a taɓa cin mashi ba amma duk da haka Allah ce waka fa bi rabbika hadiyan wa nasira ka ya isa ya zama mai shiryar da mutane kuma mai taimakon su don haka cikin kiyayyar da ake wa annabawa sai kaga Allah ya taimaki annabi annabin shi ya zama ja alhaq wa zahaq albatil mu duba duk fandarancin fir'auna duk azabar fir'auna da sarautar da yake ji haka Allah ya tsiratar da annabi Musa daga fir'auna mu duba sulamaruz yadda annabi ibrahim ya yi fama da masu mulki na wannan lokaci amma a ƙarshe allah ya mi ya tsiratar da shi ya shiryar da wanda zai shirya suwa annabi lutu da mutanen shi don haka allah shi ke shirya suwa kuma in ya shiryar kuma shi ke me shi ke taimakon mutum wanda ya so na'am ina ganin ah, ila na ya kamata mu dakata a ah, fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada shi kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya gafarta muna ah, ina ganin akwai tambaya ɗaya ko biyu bismillah babu kuma sai mu yi addu'a mu dakata nan insha Allah Allah ya samu dace babu kuma.